إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد kamar كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izina Allah ta'ala mai kuwa komai a yau asabar 28 ga watan zulhijja a wannan shekara ta 1431 asabar ɗin da ta daidai da 4 ga watan 12 shekara ta 2010 miladiya za mu ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka sharhu sunna na al-imam barbahari kuma inda yake a yau muke fatan rufe wannan karatun na wannan karo din da fatan Allah ta'ala ya albarkace mu baki daya a karatun mu na shekaran jiya muna cikin karatun akan abin da ya shafi jujal na ce in nan gaba kaɗan za mu maganar wanne ne idan nashi wanda yake makantacce eh sai na sha'afa sai da ga makaratu wani dan uwa ya na ba da ni jiya ne kuzin cewar in nazo zan fara magana akan nan ma kuma wa ma an sanihu illa shaytan an afkura idanun nasa wanda yake shine a'awar shine idan dama mana da idan hagu kenan yake gani idan shi na dama idan shi ne wanda yake makantaccen ido ne abu na farko kenan abu na biyu kuma akan abin da ya shafi annabi isa alaihi salatu wasalam mala yake cewa wal imanu bi nuzuli isa ibn maryam yanzu fa yaqtulu dajjal wa yatazawwaj eh lafazin wa yatazawwaj malamai suka ce wannan bai kai labari ba saboda ka babu wata hanya isnadi mai kyawun gaske kulura isnani mai kyawun gaske mana baya hana samun isnadin kenan amma ya zama tsaftatacce tatacce wanda yake da wannan maganar bai kai labari ba to kun ga a wannan karatun da muke muna da gaba nawa kenan biyu gaba ta farko ita ce maganar na abin nan haud na annabi salih alaihi salatu wasalam cewar shi haudu ɗinsa shine dar'u na ƙatihi aka ce wannan bai kai labari ba mun gane wannan sai gaba ta biyu ita ce wai ta zawwaj amma gulura waɗannan furu'u ne ba usul ba ne wancan na annabi salih alaihi salatu wasalam far'u ne na usul menene usul din shine haud shi haud din ya tabbata wa qarru bil mizani wal hawd alladhi mu man karanta kowanne annabi yana da hawd ana sallama yana cewa ana faratukum alal hawd kun ga hadis kan hawd sun tabbata wacce magana ake tattauna a kanta ita ce na annabi salih alaihi salatu wasalam wanda yake wannan far'un ne ba asulun bane kun gano wannan abu nabi kuma na abin da ya shafi annabi isa alaihi salatu wasalam shi ma wannan far'un ne ba asulun bane ba asulun bane saboda asul matsala annabi isa alaihi salatu wasallam zai dawo wannan magana ahlus sunna garau take akan wannan da ayoyin alqur'ani da aka karanta da bayanai da saukar da zai yi da a lokacin da zai sauka da a wannan hali zai sauka da cire yana dafe da fuka-fukan mala'iku guda biyu da bayani filla-filla wanda yake a lokacin mun yi ihala kan tafsir da ibn kasir a dai lokacin da muke magana din to dun kun ga waɗannan tabbatattu ne abin kawai da ake magana shine wai tazawwaj wanda yake kuma wannan far'un ne ba asulun bane za mu tashi gaba ta 36 inda al-imam al-barbahari rahimahullah azza wa jalla yake cewa wa sawmu fi safari man sha'a sam wa man sha'a aftar <clears throat> al al-barbahari yana bayanin sunna filla filla daki daki yake cewa wa sawmu fi safari azumi a halin tafiya idan mutum yana kan halin tafiya me hukuncin azumi a kan shi amma zahaban ahlus sunna sai ce man sha'a sam wanda iga dama ya azumi wa man sha'a aftar wanda iga dama kuma ya ajiye azuminsa isha ruwa kawai wanda ya sha zai kirdige adadin waɗannan kwanakan bayan watan ramalana sai in mayar da su eh Allah ta'ala yana cewa شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ya lissafa kwanakin irama su ga wannan shine wannan matsala daga cikin masail fakahiyya kamar yadda as-salatu fi safar take kamar yadda almasu alal khuffaini yake duk waɗannan almasu alal khufaini da taqsir Sara fi safari da asomo fi safari duk waɗannan ruksa ne sauƙi ne Allah maɗaukakin sarki ma wannan al'ummar ya sauƙaƙa musu wanda yake a halin tafiya shine kai azumi sai Allah ta'ala ya sauwaƙe maka aka halatta maka ka ajiye azuminka ko fahimci wannan da kyau ko har ma yanzu mutum ya ji kaikayi a zuciyar shi na anya shi ya zai aje azumi to haka wannan akwai kuma wata alama tambaya da zai sama kanshi dan kada ya dinga shinshine shinshinan bid'anci tunda an ce in ka ga dama ka yi in ka ga dama ka aje sahabban manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sun yi azumi sun yi tafiya tare da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wasu su yi azumin su wasu suka aje babu wani wanda ya aibanta wani kun gane wannan sabili da haka yanzu mutum ya ajiye azumi saboda yana halin tafiya kawai ka zo ka ce ya za a yi ajiye to ga akwai bid'anci tare da mutum kenan ba ka ganin yanzu tafiyar a mota ake kana da tabbas nan za ka bar mai na da zama cewar kun tafi abin nan watakila ko fai kuma ba ku kai ba a kira ka karfe ɗaya rana a ce wallahi ko fai ku ba kai ba saboda mai mota ta buga kun fahimci wannan da kyau wannan al'amuran ruksa ce da Allah ta'ala yi wa mutum shi aikata rukhsa ba wajibi ba ne kun gano wannan ba wajibi ba ne aikata ruksa amma kuma alkhairi ne mai dimbin yawa domin ma'aikin Allah tsirar amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce Allah yana son a zo ma saukin da ima al'umma kamar yadda yake son ku je ku aikata abubuwan da ya dora muku sauki da Allah ta'ala ya sauwake maka Allah yana son ka kama wannan saukin ina fatan mun fahimci wannan da kyau saboda ka almasu alal khufaini in kullu rukhsa ce idan ka ce a kowace sallah sai mutum ya cire hufunsa ko a kowace sallah sai mutum ya cire wannan safar da ke kafa shi zai zama akwai akwai wahala sosai sai aka ce kawai ishafa a kai shikenan idan aka ce mutum yana halin tafiya ya zama na azhar sai ya yi ta raka hudu la'asar sai ya yi ta raka hudu lisha sai ya yi ta raka hudu wannan ma akwai abin nan sai Allah ta'ala ya sauwake ce ka yi tsaraka a biyu har ma kuma daɗin daɗawa ma aka ce kana da maka jama'a su duk wannan ne da Allah ta'ala ima wannan al'umma mai tarin albarka daga haka azumi yake a halin tafiya wanda ya ga dama ya azumi wanda ya ga dama ya sha kun gane wannan tunda ba masalil fiqhiyya muke ba ba za mu shiga ciki sosai da sosai balle a ce to a cikin su wanne yafi mun yi wannan a lokacin da muke karatu mudatul ahkam wala ba'sa bis salati fi sarawi babu laifi mutum yayi sallah da dogon wando idan mutum yayi sallah da dogon wando sallar shi tayi kamar ya kenan na farko dan menene iyakacin al'auran namiji daga cibiya zuwa gwiwa ma'ana idan mutum ya ja wanda shi ya rufe mai cibiya ya yi sallar shi zuwa ya rufe al'aura shi baki daya sallar kulura sallar ta yi sai dai ta cika kun gane kusa akwai haddul ja'iz akwai haddul kamal haddul ja'iz in kai iya kaza abin ka sauke wajibin da ke kanka amma sauran wajiban sauran alkhairai da ake samu kai za ka samu kun gano wannan za a hada shi da mutumin da yi sallah da cikakkiyar ya sa kayan shi kammalallu a matsayin shi na namiji ba za a hada ba to amma shi kuma sallar shi ta yi ta yi to yanzu mutum zai kafa hujja da cewar shi ba shi da riga saboda haka dogon wanda yake da shi kuma ba zai sallah ba ba zai yi ba kun lura da wannan ku ma yake Allah tsira da ce Allah su tabbata a gare shi ya magana cewar sallar ɗin ku ba ta cika ba tare da ya sa wani abu a sama riga shi ba mazhabin ahlus sunna dai ana ma magana in mutum ya rufe al'aura al mughallafa wannan ya wadatar ma'ana idan mutum ya rufe daga cibiyar shi zuwa wannan wannan shine haddul ja'iz iya ajina abin da zai ishi mutum namiji sallah da shi wannan kuma zai nuna maka cewa duk halin da mutum ya shiga waɗannan al'amuran zai iya hararowa ta da ko da mutum ya shiga wani halin da a tsirara yake babu yadda za a iya samu wata dama na isa tufafi dole shi ne isalla a wannan halin don iya gwargwadon abin da yake mallaka kenan kun yi shiru kamar yadda idan mutum yake mutum ya kasance a inda ba alƙibla ba iya abin kenan da ya mallaka ya zauna a inda ba alƙibla ba dan da yawa irin waɗannan al'amuran sukan zo sai mutum ya tambaye ka ya ce malam mutum ne kwana hamsin yana zama asibiti bai yi sallah ba yanzu zai rama su kenan saboda me su a wurinsu wanda ke asibiti baya sallah saboda ka sai ka an ce ya jikin shi a ce a ah, ai alhamdulillah yana ma iya cin abinci yana gane wanda izo wurinsa amma inda za ka je ka tambaye shi a ah, ya yi sallah magariba kuwa sai a ce ba ganin jikin shi wasu a ganka kamar baka tausayi ce baka ganin halin da yake ciki amma kuma da shi ake fira kun fahimci wannan da kyau saboda ya sha maganin yamma da aka rubuta mishi biyu da safe biyu da rana biyu da yamma ya ma sha kunu da yamman nan don ya samu ya abin nan ya sha magani amma da zaran kai magana sallah sai a ce baka ganin halin da yake ciki ai ba shi da lafiya wanda ke ƙaira ta musulunci a duk lokacin da mutum yake cikin halin mallakar hankalinsa sallah ba ta a akan shi ba yanzu kawai tambayar da zai yi a yaya zai yi sallar don watakila ya ce maka to ai daga an sa mashi abin nan na fitsari roba ta fitsari saboda haka yanzu zai yi sallar kenan yana fitsari zai yi mana iya halin da ya samu kan shi kenan ai ba ka ganin ta ta ake bashi shi ba da yana da hankalin kansa ba yana gane me ke faruwa sallah tana nan akan shi mai akhbari fa ya sauke wannan wajibin da ke kan shi babi su kun da guda ima wannan matsalar a halari rariya mata ta sallah kowa ya san ka ya san sallah sai dai jigan dare kun gane wannan ko saboda kaga babu wani hanzari da mutum zai bayar akan sallah muddin yana mallaka kanshi to amma mutum ne wani abu ya gitta mashi ake hatsar mota gaba ɗaya hankalin shi ya ɗauke tun kafin a zahar sai yanzu na hankalin shi ya dawo karfe bakwai da wani abu ne yamman nan to ga tun kafin a zahar kaga yanzu a zahar da la'asar sun fada kan shi kun gane sun fada kan shi ma'ana ba zai yi su ba amma magariba da isha suna kan shi saboda a wancan lokacin gaba ɗaya baya cikin hayyacinsa ma'ana baya cikin hayyacinsa baya cikin hankalinsa to amma a lokacin da mutum yake cikin hankalinsa sai dai kawai a ce rashin lafiya ce ta tsanani to wannan sallah ba ta ɗauka a kansa zai yi ta ne a iya inda ya samu kanshi amma idan baya cikin hayyacinsa kwata-kwata to wannan sallah ba ta a kanshi mun fahimci bambance-bambance da ke ciki saboda ka sai ga mutum ya kare ko a cinya ko a gwiwa ko dai a wasu wurare saboda haka a haka ya zauna a jikin bango ya zauna kuma watakila a zaman da iyi iya inda zai iya zaman kenan kun ga a nan inda na zauna ba alƙibla nake kallo ba kuma ya zama a ɗakin iya abin kenan da zai iya zama a kai watakila ya miƙe kafafuwan shi watakila sai an kawo mishi fo ya zauna ya yi bayan gida a kai shi kenan sai ya yi sallar a nan yana kallon inda ba alkibala ba sai ya yi sallar ima'an al'amarin musulunci al'amari ne mai saukin gaske al'amari ne mai saukin gaske kullum musulunci gwargwadon yadda kake fahimtar sa gwargwadon yadda yake zo maka da sauki gwargwadon yadda kake jahilta shi gwargwadon yadda yake da tsanani akan mutum Allah ya tsare mu Muhammad bin Salih al uthaymeen yana da littafi akan sallamar salafiya ko yawa salatu al a'zar littafi ne mai kyawun gaske salatu ahalil a'azar sallah ce ta masu hanzari za ka ga duk hanzarin da mutum zai bayar mun sha maimaitawa ko tafiya kuke yi daga nan mina kun tashi za ku tafi inu ko za ku tafi lagos kaga dai idan yanzu nan za ku tashi to kaga kana da maka hada azhar abin nan magariba da lisha ka a yanzu nan duk da cewa lokacin lisha bai yi ba kun gane sai ka haɗa su kai tafiyarka in kuma lokacin su bai yi ba kamar karfe biyar za ku tashi to ga babu yadda za ka hada magariba da lisha dole ku bi dare tunda lokacin da kuka fara tafiyar lokacin ɗaya daga cikin sallolin biyu bai yi ba to a daidai wannan lokaci za ku tafi ya rage kai ka ce to yanzu idan lokacin magariba ya yi za a tsaya ne a sallar magariba sannan a ci gaba lokacin la'asar abin nan isha ya yi a zauna a yi isha a tsaya isha da yawa cikin 'yan kasuwan mu cikin matafiya mu cikin waye ga sun jahilci al'amuran da ake magana kai hakan yasa ake ta rikici da direbobi shi baya fahimtar cewar idan lokacin azhar yayi in aka tsaya za a yi azhar da al'asar ne baki daya kun gano wannan za a yi azhar da al'asar ne baki daya in a lokacin isha aka tsaya za a yi azhar da abin nan magariba da lishani in a lokacin magariba aka tsaya za a yi magariba da lishani to ya zama kuma tafiyar ake yi shi ba zai tsaya ba sai dai a tsaya cin abinci nam idan ya zama na tsayawa cin abinci za a yi in ka tashi ba kana zuwa sai ka sallaka ba in ya so abincin naka sai ka so ka sa shi a bakan leda ka ci a cikin mota kun yi shiru al'amuran sallah yana da girman gaske sosai da sosai dole ne ya zama na mutum ya fahimci duk abin da ke da alaka da shi yana tafiye-tafiye dole san tafasil na sallolin da ke kan shi amma ba mutum ya zama kawai abin da ke gaban shi ita ce lagos ya za ya isa lagos sai duba hannu yake ta yi sai duba karfe tara ta kusa karfe goma ta kusa baya tunanin sallar asuba baya tunanin sallar isha balle sallar asuba Allah ta'ala ya sauke والنفاق أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي bin بالضمير al'imam imam yake cewa wani faƙo abin kuma da yake munafunci an yi zuhirar islam bin lisan shine mutum ya bayyana da musulunci ya raɗauraɗau a harshensa wa yi fil kufra bil damir ya boye kafirci a zuciyarsa wannan shine munafunci ya zama na mutum raɗau za ka ji musulunci a bakinsa domin ina ga ce al-islam ne abin abin da ya ƙunshi ayyuka na zahiri saboda da shi za a yi sallah azumi ma zai ce ana yi da shi kulura zai ce ana yi da shi dan lallan ya shiga bayi ya maki ruwan shi kawai to amma duk waɗannan ayyuka watakila ka gama ya bada zakka ayyuka ne na zahiri to amma abin da ke a zuciyar shi kafirci ne makara a zuciyar shi to wannan shine munafunci kuma shi munafunci ya kasu kashi biyu akwai annifaqul amali akwai annifaqu al-i'tiqadi annifaku al-itiqadi manafinci na aqida shine wannan wanda ke kai tsaye mai shi ba musulmi bane duk wanda ya ɓoye musulunci a zuciyarsa ya bayyana da kafirci ya ɓoye kafirci a zuciyar shi ya bayyana da musulunci a bayyane wannan ba musulmi bane domin Allah ta'ala yana cewa wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum mu'minina so daga kan ma ka lissafa su cikin mummunai waɗannan ba mummune ba ne don ba su imani ba annifaku al'amali shine munafunci na aiki kamar da annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ce ayatul munafiki salas idza haddasa kadhab idan ya zo ba da labari ikari a aqida ahlus sunna wal jamaa wannan bai kafirta ba sai dai ya aikata kabira kun shiru aqida khawarij ba yawwa ya kafirta ɗaya kenan abu na biyu kuma ma in ya shiga wuta su a kirsu khalidan mukhalladan fiha ne wanda yake aqida ahlus sunna in Allah ta'ala ya azabtar da shi akan wannan ƙarya da yi kuma zai fitar da shi akan wani aikin alkhairi da yi saboda me saboda ƙarya ba kafirci bace ku lura ana magana ne kan kafirci amma ba wannan baya hana kuma Allah ya ɗanɗana ma mutum azaba akanta na saba mashi da iyakanta don da akidal eh, eh, khawarij mun faɗi alamomi guda nawa biyu wa zai bayyana musu a a'a akidal khawarij alamomin khawarij ai ba ka ba baka izini ba nan faɗi ɗaya a ciki a nan eh kafirta wanda yake ya yi babban zunubi abin da ka faɗa shi ne alkhuruju fita daga shugabanci kafin wannan alama su ta gaba ita ce za ka je yana cewa duk wanda ya shiga wuta saboda aiki da ya yi wanda ba kafirci ba to khalidan mukhalladin ne fiha zai dawwama a cikin wuta har abada to dama abin da ya jaza ya faɗi wannan ya ce duk wanda ya aikata kabira kafiri ne to shi kuma daman kafiri dan wuta ne kuma dan wutan har abada inna Allah la'ana al-kafirina wa adda musa'iran khalidina fiha abada to sai suka bashi hukunci na kafirci Allah ta'ala na har abada Allah ta'ala ya sauke to saboda haka annifaqu al'amali baya fitar da mutum daga musulunci amma kuma hanya ce da mutum ya kama na ya fita daga musulunci din kada mu shafa idan aka ce abu kaza baya fitar da mutum daga musulunci shin yana ba mutum dama ya je aikata shi ne a'a yana in mutum ya aikata fa hanya ce ya kama na fita daga musulunci din kun fahimci wannan da kyau na'am wa'lam bi anna duniya daru imani wa islam wa ummatu muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fiha mu'minuna muslimuna fi ahkamihim wa mawarisihim wa zaba'ihim wa salati alaihim ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إما إلا ما أظهر لك من تضييع من تضييع شرائع الإسلام الإمام البربهاري رحمه الله عز وجل يكتشوا وألم كفسني تشور بأن الدنيا كسن تشور إتوانا الدنيا فا دار إيمان وإسلام ita ce gidan da mutum zai yi imani da Allah zai yi musuluncin da Allah ta'ala ya turo annabawa da shi so ashe ba wannan alahira kenan mutum ba zai kasance sai ya je lahira ya ga ana baima masu imani da musulunci lada ya ce a'a shi ma a ranar zai imani a ranar zai musulunci ba kun gano wannan walillahi al-masalul a'la damana ba za ta yi manoma kowa ije inoma sai ranar da kaka ta yi sai lokacin da kaka ta yi kowa yana girba hatsinsa ka ce kai ma a ranar za ka girba mai za ka girba abinda baka shuka ba kun fahimci wannan sabili da haka mutum ya sani cewar wannan gida na duniya gida ne da mutum zai yi imani da Allah zai yi musulunci a nan an haɗa abubuwa guda biyu an haɗa iman da al'islam al'iman da al'islam kalmomi ne guda biyu idastama'a iftaraka wa idaftaraka ijtama'a kun gane yaran idastama'a in suka haɗu a kalma guda iftaraka sai su rabu wurin ma'ana wa idaftaraka idan suka zo daban-daban ijtama'a sai su haɗu a wurin ma'ana idan aka ce al'iman shi ne duk abin da ya shafi imani da Allah da rukunan shi guda shida ƙala fa akhbirni an al'iman ƙala an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyomin akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharri in ka lura waɗannan al'amura al'amalul batina ne ayyuka ne na ɓoyi ayyuka ne na zuci kun yi shiru قال فأخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وأن الأعمال الظاهران أيك نبيني to idan aka ce musulunci shine aiki na bayyane idan aka ce al'iman shine aiki na ɓoye mafahimci wannan za ka yi wannan ne idan suka haɗu a lokaci guda idan ka gan su a wuri guda to haka za ka raba su sai zaman al’islam ya ɗauki al'amalu zahira al’iman ya ɗauki al'amalu kalbiya amma idan suka zo daban-daban ka samu wani wuri an faɗi al’iman shi kadai ba a faɗi al’islam ba to za ka ba shi ma'anar imani da musulunci haka nan ka samu inda aka faɗi al shi kadai za ka ba shi ma'anar imani da al-islam da Allah ta'ala ya ce wa man yabtaghi ghayra al dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wa man yabtaghi ghayra al dinan ka ne ya hada al-islam da al-iman kun gane wannan da ke ko da Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u wal kafirina azabun alim ya ayyuhal ladina amanu kaga wannan ya hada al-iman da al-islam ina fata mun fahimci wannan to haka kuma inda suka zo a haɗe kamar da suka zo a hadisin jibril haka nan sun zo a haɗe sai al-islam ya ɗauki al zahira al-iman ya ɗauki al al-batina wa bi anna ad-dunya daru imanin wa islam saboda waɗannan al'amuran a nan duniya ake yin su saboda ka dole ne mutum ya miƙe tsaye duk abin da ya shafi shara'il islam shara'il din abin da ya shafi addinin musulunci abin da ya shafi imani da Allah abin da ya shafi imani da manzannin Allah abin da ya shafi imani da littafai abin da ya shafi komai da komai a nan duniya ake yi ba a yi a ranar lahira don babu dama Allah ya sauwake Allah ta'ala ya tsare mu saboda ka mutum sai ya kiyaye wa ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallama kuma al'ummar ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fiha mu'minuna muslimuna fi ahkamihim fiha mu'minun a cikinta akwai mummunai wanda suke sun hada mai kenan sun hada al'amal kalbiya sun yi imani da Allah imani da manzan Allah kamar yadda aka an faɗa muslimuna kuma musulmai sun hada da aiki kenan to sai ka fahimci cewa shi addinin musulunci maratib ɗin shi uku ne al-islam wal iman wal ihsan dukkan mummuni musulmi ne ba duka musulmi ne mummuni ba qalat al-a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulu al-iman fi qulubikum to wanga al-islam shine matakin farko kun fahimci wannan ko daga nan sai mutum ya zama al-mu'min daga nan kuma sai ya zama al daraja ta al-ihsan kenan an ta'budu Allah ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak inna Allah ma'a allazina taqaw wal ladzina hum muhsinun aga kuma daraja ba daraja bace فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم أو كنتو كنتو دا gado da abin da ya shafi gado na tsakaninsu Hmm? kun yi shiru gado ya fito a da kenan mutanen lokacin mai zaka ce ayyuka kafa fula sosai da sosai waza ba ihim da yanke-yankensu ma'ana musulmi yana cin gadon musulmi kenan eh musulmi yana cin gadon musulmi amma wanda ba musulmi ba baya cin gadon musulmi ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني ففهم فليس الشك كاليقين aga wannan ikhtilafu din yana hana cin gado wadda ba'ihim da yanke-yankensu wasalati alaihim da yi musu sallah duk wannan musulmai suna yi ma musulmai gaba ɗaya wala nashhadu li ahadin bi haqiqatil imani al-imam al yake cewa ba ma shaida ma mutum guda da haƙiƙanin imani mu ce kai wana kan mummuni ne ko ba ka ke da Hausa ba ce kai wana kan mummuni ne to yaushe za ka faɗi wannan maganar hatta ya atiya bi jami'i shara'il islam har ya zo da dukkanin abin da musulunci ya zo da shi sannan zai ka ce kai wana kan mummuni ne kun yi shiru fa in qassara fi shay'in min zalik in ya rage wani abu daga ciki daga cikin me daga cikin shari'ar musulunci baki daya kana naqisal imani to ya kasance imanin shi wanda bai cika ba amma yana da me amma kuma hata ya tu har sai ya tuba saboda haka zunubai suna cikin abubuwan da suke rage imani ɗaya kenan ibada tana cikin ayyukan da ke ƙara imani in muka ce ibada muna magana akan karantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana cikin abubuwan da ke ƙara imani rashin tafa rage imani ko da rashin nata bai zama laifi ba amma dai kuma ya rage imani kun gane bambanci shi wancan zunubi ne yin shi ya rage imani ya nuna kin yin shi kuma ya ƙara imani ita kuma wannan ibada yinta rashin yinta yana rage imani amma kuma bai zama zunubi da mutum yi ba mana kiyamun laili da mutum bai yi ba yana da laifi da ya yi kuma fa kaga imanin shi ya ƙari kenan wa'alam ka sani cewar anna imanahu ila Allah ta'ala lalle imaninsa yana ga Allah maɗaukin sarki ne kadai tamal imani shin yana da cikakken imani a wani kisal iman ko imani shi bai cika ba isa kakan ji annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li ma yuhibbu li nafsi wannan yana nufin kamalul iman ne almanfi ba asulul iman ba kun gane maganar rashin asul me bambancin abin nan al-imanul kamil da asulul iman rashin al'imanul kamil rashin cikakken imani baya hana mutum shiga aljanna amma rashin asulul iman yana hana mutum shiga aljanna asalin imani ko ya mutum yake ya zama na yana imani in ya rasa wannan imanin to kuma ya shige na zama wanda ba musulmi ba illa ma zahara laka min shara'il islam sai dai abin da ya bayyana maka na walakantar da waɗansu al'amura na musulunci to kaga anan dole a kafa kafa da mutum a lokacin da mutum yana nuna maka cewar yana wasa da wasu al'amura na musulunci isa abdurrahman bin muhammad bin muhammad al-qadir yake cewa wala yahillu lahu suhbata fasikin bai halatta mutum ya abokantaka da fasiki ba dan ba haka ba sai dinga jin shi shi ma sai ya ga tun mutum yana ganin abu kaza laifi ne sai ya zo ya daina ganin wannan abin laifi ne dan akwai lokacin da mutum zai ga abu kaza laifi ne sosai da sosai a lokacin akwai kuma lokacin da yake ganin kai abu kaza ba laifi bane to da lokacin da yake ganin abu kaza laifi ne da lokacin da yake ganin ba laifi bane wani lokaci ne imanin shi ya daga wani lokaci ne imanin shi kasa a lokacin da yake ganin abu kaza laifi ne to a lokacin imanin shi ya daga amma a lokacin da yake ganin kai wannan ba wani abu bane to imani shi yayi kasa a shi kaga abin yana yin sama ne yana yin kasa yana yin sama yana yin kasa kuma ka lura duk lokacin da mutum yake lizamtar karatu da inda ake karatu da aiki da karatu za ga imani shi yana sama amma a duk lokacin da ya zama na ko dai ba inda yake karatu ko kuma wani wuri kawai yake zuwa dandali yake zuwa dandali uban shagalallu ko ya bi ta taka yayi asara ko bai ta koyo ba ya yi ta sallah kun gane ko sai mutum ya bar nan kwakungu ya bar kwakungu da ke namina bayan ya yi sallar isha fa an idar da sallar isha ya ci abinci sai ce ya tafi inda yake fira sai ya tafi unguwan daji ko ya tafi tunga ko ya tafi cancaga ko ya tafi basu wai can yake fira ba zai dawo ba sai sha ɗaya sha biyu kaga yana dawa gida to yanzu a can me ake ka san ba a taba zuwa fira da ajanda ba eh a can ake samunta ko kuma yana nan ya ce ai shi a mai tumbi yake shan shayi shi wallahi baya iya shan shayi in ya ci abinci baya iya an bai shan shayi ba amma daga nan sai ya tafi mai tumbi ya je kafin ya zauna ya sha shayin fira kawai da za a yi sai ya yi ta minti talatin sannan a bahi shayin sai ya ɗauki minti ashirin yana shan shayin sannan bayan minti ashirin kuma ya kammala sai minti talatin shi kuma mai shafi ba zai so ya tashi ba nan ga lura lokacin da mai shafi ya ga an ɗauke an lokacin da yake rufe kayayyakinsa kenan to za ka iri waɗannan al'amura ba al'amura ne suke ƙara mutum imani ba to ka mutum sai ya hattara bayan sallar isha ko dai ya je inda zai ƙaru a addininsa ko ibacinsa ya tashi ya samu sallar asuba da wuri amma ya je ya yi fira sai sha biyu sai karfe kaza sai karfe kaza lokacin da zai juyin farko ma shida da rabi ta wuce Allah ya sauke ga al'amuran rayuwar nan tana da tsada sosai da sosai malamin yanzu yake ce mana duniyar nan gida ne na imani na musulunci ko da baka yi abin da zai kara maka imani ba to karka yi abin da zai rage maka yanzu sai kai kwanciyar ka kaga dai ka fira ba balle a ce ya rage maka imani kun gane wannan ko to kaga sai mutum ya je ya kwance shi shikenan ya huta Allah ta'ala ya sauke in kuma taɗi ne ai ba sai da dare ake zuwa ba mugun abu ne ka je da rana mana bayan sallar azhar ko bayan sallar asar ta ganka ta ba kula ake zuwa taɗin ba ai ai ba kula ake zuwa ba daman ba kula ake zuwa taɗi ba ai kawai za ka je ne ka je da dare in ka je da dare tuwa ta gani amma ka je da safe da hantsi ya dubulu da yi ko bayan sallar azhar ko bayan sallar la'asar shi kuma wannan ba da yawa ake zuwa ba daman ka je ta yi ma ta yi ma kenan jibi sai ɗaurin aure to me zai in dai wai dan a fahimci juna ne shekara goma an goge ba za ku fahimci juna ba kaji samari ko shekara goma ba za ku fahimci juna wai abin da ake magana wai dai a fahimci juna a fahimci juna shekara goma ba za ku fahimci juna ba za ka tafi sai ka yi minti talatin kana tace mu sai ka yi minti arba'in kana gyara kanka tukunna da za ka tafi kayan da za ka sa wanki daban kai musu eh, ruwansu daban kai ka goge kayan daban sai da ka goge wannan hannun ka goge kaza ka goge kaza za ka ce abin wasalatu alaman mata min ahalil qiblati sunna almarjumu wa wazaniyatu wallazi yaqtulu nafsa wa ghayruhu min ahalil qibla والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة كاد سنة كنا الإمام barbahari yake cewa على من مات من أهل القبلة سنة yin sallah ga dukkan wanda ya rasu daga cikin al'umman musulmai yi mihi sallah in ya rasu wannan tafarki ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kar ku sha'afa ba wai yana ba da hukuncin salatul jana'iza ne kace sunna ba domin sunna tana da islahat kan ce sunna a wannan littafi da muke yi makaratu a kan shi duk abin da ya shafi karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cikin shekaru 23 wannan shine sunna ma'ana da umarnin da yi da hannun da ya yi da fasar ƙur'an da yi da duk suna shi mai sunna malamai sukan ce sunna a babu usul a kan abin da bai kai wajibi ba a ce abu kaza wajibi ne abu kaza kuma sunna ma'ana wannan bai kai wajibi ba kun gane wannan da ke ko amma zai ga rasa ina mutane suka sami sunna na cewar wai abin da yake a shi ne wajibi abin da yake a hadisi shi ne suna kun fahimci wannan saboda haka sai ya ce ai gemu sunna ne sai ya fahimci cewar ba wajibi ba ne saboda haka sai ya sa reza ya aske shi sai ya fahimci cewar abin nan rage wando sunna ne ba wajibi ba ne saboda shi a fahimtar sa abin da ke a hadisi ne sunna wanda yake a qur'ani kuma wajibi to idan ne mai tambaya guda ɗaya na ce da shi Allah ta'ala ya ce wa halaltun halaltum fastadu idan kuka gama aikin haji ku yi farauta wannan umarni ne ko ba umarni bane fastadu ku yi fulla amr ne ku yi farauta wannan wajibi ne ko wajibi ne. Hmm? kaga a yaren shi tun da kur'ani aka faɗa ina fatan mun fahimci wannan da kyau ko saboda ka tahrirat aka yi aka samu abu a qur'ani sunna kamar yadda aka samu abu a hadisi wajibi su wannan kuskuren fahimta ce mutane suke ma kansu wannan ka ba su hanzari kenan ka ce musu kuskure amma ganganci ne sai mutum ya ce ai abu kaza sunna ne abu kaza kuma ba sunna ne. kamar yadda muka yi bayani don da yake kuma abin ba haka bane a nan malam da ya ce wasalatu alama mata min ahli qiblati sunna yana nufin tabarki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai yana nufin sunna ne na cewar idan an yi daidai abin nan in an yi yayi in ba ai ba ma bai ba ma'ana tafarki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yin wannan sunna sai malam ya ce yin wannan bayanin sai ya ce almarjum ga duk wanda aka yi mishi rajam na ba karanta ba wa rajam haqqun to mutumin da yake mai rajamu har ya rasu yi mashi sallar jana'iza karantarwa ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun yi shiru wannan jumlar da yi mai da martani ne akan wa barakallahu fikum akan khawarij tunda su suna ganin duk mutumin da yi zina kafiri ne to aka kafiri kuma ba za a mai sallah ba shi ya ce sunna ne tafarki ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wazani da mutumin da yake tintirin mazinaci ne da mutumin da yake mazinaci ne amma shi bai kai ga yi mishi rajamu ba ma'ana shi dubu su tabbata ba wazaniyatu da mazinaciya wallazi ya katulu nafsa da wanda zai kashe kansa wa ghairuhu min al qibla da wani wanda ba shi ba na mutanen da suke masallata ne wa sakaran da dan tayi marisa ta sha kafsu eh ko ba shi bane mashayi wa ghairuhum da waninsu da wasunsu as-salatu alaihim sunna yi musu sallah tafarki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu ya rage wa zai musu sallar eh ya rage wa zai musu sallah din amma dai yi musu sallah musulmai ne don a a halin suna wal jama'a waɗannan ba za a ce da su kafirai ba don kabira ce abin da suka aikata amma ba kafirci ba ne, in Allah ta'ala ya ga dama ya azabtar da su in ya ga dama kuma ya ɗanɗana musu azaba in ya gara mai musu rahama in ya gara mai ɗanɗana musu azaba domin Allah ta'ala ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha idan ana ji mai tsoro dan Allah ta'ala waɗannan al'amuran ya lissafa su al'amura ne masu bala'in gaske wala taqrabu zina inna kana fahishatan wa maqtan wa sa'a ba shi da kyau ya zuwa ya zai musu sallah kenan kaga dai ba za a samu limamin gari yi musu sallah ba domin limamin gari ya huce yi musu sallah wannan ya nuna ashe aikin da suke yi aikin kwarai ne wani ma ba zai zama tsoratarwa ga wani ba kenan amma tara su sai aka samu waɗansu wanda yake dama sun fito ba su samu aikin da suke yi ba kwata-kwata fitowar da suke ba su samu aikin da suke yi ba suna neman wanda zai sa su aiki ne kun gano wannan da ke ko an aka ce su je su ma wani dukan yayi mai zafi Allah ya sauwaki in suka ga mutum yayi galala da kayan shi wuce za su da shi <coughs> ina ba ta mabayanci waɗannan to inda aka samu mutanen da yake ba su ne idan gari ba sai su mai sallah kuma su je su binne shi shikenan domin idan aka samu liman ya je wuce bai sallah ko wani mahaddacin qur'ani ko wani malami ya wuce bai sallah to wannan zai zama kamar lasisi ne babu tsoratarwa ga na bayansu amma irin iren su ga cewar a'a ya ake ba su ga wani ba sai su wani suka gani ya ake ba su ga wani ba sai wannan ya zama karantarwa a gare su cewar wannan mummunan aiki ne domin a farko barwa al'amari ana sallam ya kasance baya yi wa mutumin da yake da bashi sallah amma baya hana kuma a mai sallah amma shi ba zai huce mutumin da yake da bashi akan shi bai sallah ba mai sallah ba kuma da al'amuran suka ci gaba aka samu ganima kowa suke kenan zai wuce na bai sallah rage cewa wanda ya rasu yana da bashi shine zai biya sallallahu alaihi wa alihi wasallama in kuma yana da kayan gado magadin shi su ci gadon sa ina fata mun gano wannan da kyau saboda haka an za a yi sallar sai a samu waɗanda suke ba su ne idan gari ba sai su wuce su bai sallah su za su mai sallah su za su yi wankan wani ya ce da farin likafa ne ake wani ya ce ai da shudi shudi ake yi kun gane kun gano wannan da kyau ko wani ce ana sa fuska ta kallace mani wani ce a'a gabas ba ya taba hucewa ya ji ana karatu an ce gabas za a sa ba ga irin waɗannan al'amura zai zama zai zama karantarwa ga na baya karantarwa ga na baya amma a je a sa shi ba tare da an mai sallah ba wannan kuma ba karantarwa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba ce ko fahimci wannan da ke ko wanda yake waɗannan al'amuran da muka faɗa an baɗe su ne fa dan suna da asulul iman don suna da imani inda ba su da imani zuwa zai wa zangare kawai a je a binne ba batun wanka ba batun sutura ba batun kaza ba lalle ne ma a cire mai kan da ke jiki kawai binnewa za a je a yi don kada iwari Allah ta'ala ya tsare mu اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ولا يخرج أحد من أهل الكبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم فهو مؤمن wa muslimun bilismi labil haƙiƙa al'imam al-barbahari ya ce wala yakhruju khuruju ahadun min ahalil ƙibalati min al-islam babu wani mutumin da yake masallaci da zai fita daga musulunci hata ya rudda ayatan min kitabin lahi azawajal har sai ya ce bai yadda da aya ɗaya daga cikin littafin allah maɗaukakin sarki ba dan ƙari aya ɗaya in ya ce bai yadda da ita ba hukunci ɗaya in ya ce bai yadda da shi ba wannan ya fita daga musulunci misali ya ɗauki hukuncin rajumu ya ce ya mai mummunan magana ko ya ga wannan ai ƙauyenci ne ai kaza ne ai kaza ne ko ya ɗauki hukuncin da ake na masu shan giya ko ya ɗauki hukuncin da ake na wasari katu da sauran hukunce hukunce ya izgili a kansu ya nuna wannan ai da ne yanzu an samu wayewa an ci gaba yanzu wannan an tsari ne na mutane shekara dubu da suka wuce yanzu ana wani tsari ne da mutum ya yake wani matsayi saboda ka wanzu a bashi imakan shi tsari wannan kafirci ne ba wahal in mutum ya yi kaga sai maza ya kalmar shahada ya wawwanke waɗannan daga zuciyarsa Allah ya sauke aw da shay'an min asari rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ko imayar da wani hadisi ɗaya daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi bai da wannan ba a'udhu billah ko hukunci ga da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi duk bai da waɗannan ba wannan wajibin gani ka fitar da shi daga musulunci waɗannan al'amura ne masu hatsarin gaske mutum ya ɗauki hukunci daga hukunce-hukuncen manzan Allah sallallahu ta'ala da wasallama yi izgile a kansu yi ɓatanci a kansu ko ya ɗauki zati na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yi ɓatanci a kan shi ko ya ɗauki aya da sauransu wannan mutum yana yin wannan ya kafirta Allah ya tsare mu Allah ta'ala ya tsare mu so da ga dole ne wajibi ne a tashi a ma mutane orientation su gane meye musulunci su sai a ta cewa muna da musulmai muna da musulmai amma a bangare bangare na ma'aikatan gwamnati sai ka ga ya me su da musuluncin sun yi karatun musuluncin akwai wanda zai iya karanta maka daga alamtara daga daga alamtara kaifa zuwa min aljannati wan nasi bayan fatiha akwai wanda zai maka bayanin abin da ahlar ya kunsa waga irin waɗannan halaye su ne halayen da ake ciki a yanzu so daga kawai sunan musulunci ne da shi Allah ta'ala ya sauke kuma wajibin mutum ne a duk inda yake san akwai wani aiki da ima musulunci to wannan ko zai ne a inda ya san musulunci din idan ya san musulunci din idan ba bai san musuluncin ba garin yi mashi aiki kuma sai ya rubuce shi wannan haka al'amuran suke al-imam al-barbahari yake cewa aw yusalli li ghairillah ko yi sallah ga wani Allah a ce da shi ya tahi tsakar dare ya yi tsirara sannan ya kallaci wuri ka za yi sallah kun yi shuru ko ya je gindin wata tsamiya ko gindin wata kuka ko wani wuri a ce ya je wurin ya yi sallah iri kaza daman da zaran ka zo kasan magozanci ne ko kan kamfa da sauransu aw yadhbaha li ghairillah ko ya yanka ma wani Allah yanka dan ba ga wani Allah duk naga ce wani Allah fa duk ba ko yanka ma aljanu ko yanka ma abinda ba yake cewa fin jika za tsafi daman da da zaran ka ana neman kaza mai wake wake ko ana fingi fingi duk abubuwa ne da ake yanka ma aljanu ko fahimci wannan kuma haka al'amuran suke sai daga ce bangare kaza shi yafi don wani lokacin da an yi magana sai a ce 'yan siyasa musamman yanzu da zaben yake kunno kai babu irin tsafin da ba za a yi ba domin a ga an kai an kai inda ake so to ba masu gade ba 'yan kasuwa nawa ne mutum yana nan kasuwar mina yana kasuwanci amma remote din da ke juya shi yana can wani wuri mota ba zai saya ba sai ya buga mu malamin shi waya kun yi shiru tafiya ba zai yi ba sai ya buga mu malamin shi waya za ka ji da a lokacin da muke yake talakan shi fitik ya faɗi ya tashi hankalin shi kwance amma da ya fara samun buɗi sai ka ji ana cewa to fa ka shiga malamai wai ka shiga malamai ka fa tashi tsaye to da a zaune yake ya samu abin da Allah ta'ala ya bashi aka dole ne mutum ya fahimci addinin musulunci a yadda addinin musulunci yake dole ne mutum ya yaƙi birnin zuciyarsa da in ba haka ba da da yake a zaune wacce dabara iya Allah ta'ala ya bashi sai bada Allah ya buɗe mashi taskan ne sai ya ce tofe ya tashi tsaye domin yana da mahasada yana da kaza yana da kaza yana da kaza Allah ta'ala ya sauke to duk mutumin da iyanka ma wani Allah aw yasbah li Allah ko kuda iyanka fa ko ba wai a ce sai yanka sa ba a ce ka yanka ko mahillera ce ko fulfulo irin dan wannan abin na din in da ka ce a yanka ma wani Allah ne wannan bala'i ne to anan kaga ba wai girman abin da zaka yanka zaka kalla ba girman wanda zaka yanka domin shi balle kuma a ce ma'aikacin gwamnati babu irin matakin da mutum babu wani mataki da zaka iya warewa ka ce ba sa su dabaru in aka je bangaren ma'aikata nan kuma dama faɗi babu wata fargaba wasu a ce yana da mahasada shi da bai san yana da mahasada ba ya manta cewar annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce a kullun da safe mutum ya karanta kulhuwa uku falaki uku nasu uku bayan sallar asuba in mutum ya karanta ba abin da zai same shi haka nan bayan sallar la'asar ko bai iya karanta kulhuwa Allah hudun bane to su irin waɗannan su fa kullun da inda in ka ce mai ya karanta azkar yayi kaza yayi kaza sai ya ce a wannan baya yi shi dai a ce mai je inda zai kawo fararen shanu fari kar ko ratsin baki babu ya kawo dozin guda sannan ya kawo bakaki wulik ko ratsin fari babu ya kawo dozin guda sai ce kai wannan malami wai sai ka boka ne fa tinkirin boka ne fa sai ka an ce da shi malam malam yana aiki kamar yankan wuka kuma wani abin da zai baka mamaki yanzu kusan bokaye masu suke ci da abin mata ne kaɗai suke bin bokaye yanzu abin hammaza har 'yan mata har samari dubbin bokaye ake yi ba sani ba ko masu rubuta jarabawar waye ko ne ku su masana bin bokaye shi fa boka kulikuli ne ko ina ka faɗi gaba boka ba kuli ne ko ina ka faɗi kasan kuli ko ina ka faɗi gaba idan ya baka aiki ya ce ka yi sai ka je ka yi bai yi ba in ka dawo zai ce ka yi mai bayanin yadda ka je ka yi a wurin bayanin na sai ya kama ka sai ce yau to ai ka gani ai ka gani to kuma dole ka raka asara da guda sai a ce sai an sake wani aikin kuma yanzu sabon registration za ka yi sai ka yi sabon biya ba za a ce tun da wancan aikin ya yi bai yi ba a sake shi a'a wani sabon kuɗi mutum zai biya kun gane wannan kuma haka ga babu irin dabara da ba sa yi duk wata dabara duk wani su dabaru kafin ci wani fa kai da ya shiru da magana kawai wasu Allah salamata wa lafiya wato abin da zaka ga sai ga da dolanci na mutum za ga mutum fa yayi digiri na daya yayi digiri na biyu yayi digirin digirgir digiri na nawa kenan na uku yana can amma mutumin da bai iya rubuta sunan shi da boko ba bai iya da arabiya ba shi yake juya shi kun yi shiru ko ba ke ba inda za ka bashi takarda ya karanta isanin ba zai iya ya rubuta sunan shi anan ba zai iya da arabiya ba ba zai iya da boko ba amma kuma shi ke juya mai digiri na uku sai ka rasa meye amfanin karatun da ya ji tsabagen boka ne kawai cincirin ba maguje ne wani kuma tsabagen shigantaka ce kawai ba wani su dabaru ike yi ba a'a kawai dan ya rena wayan mutum ne sai kawai ikira mai ruwa ya zo kawai ya ce ya kawo kaza ya kawo kaza ya kawo kaza ya kawo kaza yana tafiya ya ce ɗani maganin shi kenan in ce aka ya kawo fisa sabilillah ba zai kawo ba eh ko shi ma da ya ci ya ci haram su za ka ga dolancin mutane sun yi nesa da duk inda ake karatu duk kuma shine abin da ya kawo haka amma ya zai mutumin da sai da ka zo ya samu sa'a inda za a yi yajin aiki kamar yadda ake kwanaki a yi maboka yajin aiki na kwana uku na gargadi kenan ko a yi musu yajin aiki na kwana uku a daukacin najeriya baki ɗayanta ko kuma ka ce musulmai baki su su yi ma boka ya yajin aiki na kwana uku shikenan bokanci za ga an yi watsi da shi dole mutum kuma ya shiga kasuwa dole mutum ya samu tudun dafawa yajin aiki na gargaɗi kenan na kwana uku a yi maboka yi kwana uku a ce ba a je gare su ba ba a buga musu waya ba ba a tuntube su ba ba a basu ba ba a yi musu komai ba na sai ga sun samu sana'a wani fa na taɓa ba ku labarin na sha ba da labarin ai zuwa iya ce da ya je wani wani bokan ya samu wani bokan sai ce mai je kawo kwan aljani kwan aljani ka kosa dan mai ganye ka san dan mai ganye dan mai ganye ko fatan mutum ka ce ya kana so sai ya baka ita Allah ta'ala sai sauki sai je wani dan mai ganye irin masu sai da fatan muciji fata kaza fata kaza din nan sai ce mai ai kwan aljani yake so yace kwan aljani yace eh sai ce ina ma ya zo jiya ya bai zo jiya ba don jiya ya dawo daga wurin wurin akwai wahala akwai kaza akwai kaza ya dinga mai lissafi sai da aka lissafa kudin zuwa nan fa kudin zuwa kudin ɗebowa kawai su aka mai lissafi banda abin da zai bayar ka san abin saraka suke kiran shi sai a ce a ah, shi abin saraka da abin da ka bayar amma dai yanzu ba da kudin zuwa ne da kudin dawowa a nan sai a lissafa wa mutum iya abin da za a lissafa mai amma sai wannan sai a ce ai abin saraka ne da ya gama cazar shi ya tafi dan mai ganyen nan sai ya samu kwai na kwakwa ko babban kwai dai haka da ya same shi kasan da mai yana sai da kala kun san ai dan mai ganye yana sai da ba irin types na kala na kalu ba za ka samu ba sai ya jika su da ya ka sai ya ɗauki nan ya dangwala tsanwa a nan ya dangwala abin nan baki a nan ya dangwala ruwan makuba a nan ya dangwala kore a nan ya dangwala ruwan bula a nan haka ya yi wa damun kuma gashi kwan ɗari haka ya daddangwale shi ya daddangwale shi ya daddiga mai kowace kala daga sanyi ya daddiga mai ya daddiga mai ya same su ya rufe su kwai ɗaya biyu zuwa uku haka ya rufe su bawan allah nan yana zuwa ya bashi su ya ce ya rike sosai da sosai aka cike kudi da kudin sallama gaba da yana zai samu bokon ne ce lalle su ne kai ai ai damun mana cai gaba sa hada baki damun mana abinda na ga wani lokaci ana cewa ba a samu sai wurin wane kun lura ba a samu sai wurin wane to ai daman an abun nan ne ai an hada baki ne ai cewar tofa zai dinga turo mai duk abin da ya caje shi fa za a fitar da shi a ciki Allah ta'ala ya sauwake kuma in ba mutum ya koma tarihi fa boka yana fa gindin kuka da gintin tsamiya fa suke zama amma yanzu mota mai dimi suke shiga mai raba mana sun shigo birni kenan daga waɗannan al'amuran haramun ne wanda sai ga mutum yana jami'in gwamnati ya zo yana bin boka alhalin mai gadi yana can yana baccin salami lafiya wala sai ga wai waye ma abin tausayi shi wanda izo ko kuma shi bokan da ke makara ma cikin shi wuta balbal Allah ta ya sauke duk waɗannan al'amura kofa a buɗe take in mutum ya tuba ya kyautata tuban shi Allah ta'ala ya yafe mashi amma fa idan ya isa rana alkiyama da waɗannan al'amuran a zuciya to ya sani fa kuma rana alkiyama rana ce da la yafi umarun wala banun illa man atallaha bi kalbin sani Allah ta'ala ya sauke wai za fa ala sha min zalika idan ya aikata wani abu daga cikin waɗannan al'amurra da aka ambata da wajaba alaika hakika ya zama wajibi a kanka kaiwa kenan eh ke da ake magana da kai an tuhuri da min islam ka fitar da shi daga musulunci ka ce wane kafiri ne ai ba kafirci ba a bokanci ba a musulunci da bokanci ba a musulmi boka ba a musulmi mai zuwa wurin boka sai dai musulmi musulmi mai zuwa wurin boka mai zuwa wurin boka kun gane wannan da kyau Allah ta'ala ya sauki su kan dama mata sai ka ga amma dai alhamdulillah karatu ya fara ci gaba sai ga ta bangaren mata kamar abin na raguwa ta bangaren maza kuma yana karuwa nan eh ta ake duk wanda i wannan kafiri ne duk wanda i wannan to ya kafarta kai me yasa kake zuwa wurin baka san wannan boka bane yace wallahi bai san boka bane yace ai boka sai ka ce mai ai boka ne sai ce kai alhamdulillah Allah ta'ala ya saka maka da alkhairi shikenan ya bari yayi watsi da duk kayan kaga wannan shikenan kai baka san wannan boka bane yace ya sani mana yanzu bokan ba su suke ci ba ci ba shi ke ci ba yanzu ma nan kaji ne ce a yanku a je kan dutse a je a ganga Allah fa ya haramta ya ce to yanzu ya za to haka wannan ai dole ne iwa jayi Allah ya sauke fa idza lam yaf'al shay'an min zalik idan bai aikata waɗannan al'amuran ba fa huwa mu'minun to shi mutumin mummuni ne gwargwadon imaninsa wa muslimun kuma musulmi ne gwargwadon bilisimi amma duk wannan fa da suna la bil haqiqa ba wannan haqiqanin musulmi bane ko wannan haqiqanin mummuni bane Allah ya sauke daga al'amura ƙarya da ƙarerayi kin cika mudu tauye mudu gaddama rikici duk waɗannan al'amura ne da suke rage wa mutum imani ko fahimci wannan Allah sa Allah ya sauke al-imam al-barbahari yake cewa wa kullu ma sami'ta min al-athari shay'an mimma lam yablughu aqluk nahwa qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل وقولي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وينزل يوم عرفة وينزل يوم القيامة وإن جهنم لا يزال يطره فيها حتى يضع عليهما قدمه جل ثناؤه وقول الله تعالى للعبد إن مشيت إلي هرولت إليك وقول خلق الله آدم على صورتي وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة وأشبه هذه الأحاديث فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا ولا تفسر شيئا من, من هذه بهواك فإن الإيمان بهذا واجب فمن فسر شيئا من هذا بهواه waradahu fa huwa jahami imam al-barbahari anan yana fassara mana yana mana bayani akan mazhabin ahlus sunna wal jama'a akan ahadithu sifat da ayatu sifat ayoyi da suke magana akan sifofin Allah madaukakin sarki irin su bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha irin su tajri bi a'yunina kun gano wannan da sauransu da sauran hadisai me matsayin ahalus sunna a kansu shine al-imam shekul islam ibn taymiya yake cewa wa jami'u ayatu sifati umirruha haqqan kama naqala tirazu al-awwal wa aruddu uhdataha ila nuqaliha wa asunuha an kulli ma yatakhayyalu hakan nan al-imam hafiz al-hakim yake cewa wa kullu ma lahu min sifati أثبتها في محكم الآيات أو ma فيما قاله rasulu. فحقه التسليم والقبول نمرها, نمرها صريحة كما أتت ما اعتقادنا لما له اقتضت من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تمثيل بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد فقد أفصح الوحي المبين عنه أبنا فقد نطق الوحي المبين عنه وحي ياي بيان في الله في الله أتكي wannan shine mazhabin ahlus sunna wal jama'a akan ayatu sifat akan fadan Allah ta'ala laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir mazhabin ahlus sunna kenan in ce laysa kamithlihi shay sai a ce wa huwa as-sami'ul basir dama haka Allah ta'ala ya fada amma inda magarantar take ba ta sunna ba iyana ake tsayawa laysa kamithlihi shay ba ƙara shi ayar wa huwa as-sami'ul basir kamar yadda ake cewa ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanuna ba ƙara cewa allazina amanu wa kanu yattaquna malaki cewa kullu ma samita min al-asar duk abin da ka ji na hadisai shay'an wa kullu ma samita min al-asari shay'an duk wani abin da ka ji na hadisai min malam ya bulughu aqluk abin da ta tunaninka bai kai gare shi ba to karka sha'afa dama ba a sanya mutane a kan hankalinsu ba wannan addini lam yuda ala uqulir rijali wa ara'ihim ba a sanya cewar sai abinda da hankalinka ya kama shine addini ba abin da hankalinka bai gamsu da shi ba bai zama addini ba ba akan wannan musulunci ya gini ba saboda duk abin da ka ji na wannan misalin faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa qulubul ibadi zukatan bayi baki ɗayansu bayna usbu'aini min asabi'ir rahman suna tsaka tsakin yatsun Allah ta'ala biyu ne daga cikin yatsunsa suna tsakiyar yatsun Allah biyu ne daga cikin yatsun Allah madaukakin sarki subhanallahi alazim isa ana sallam yake addu'a yake cewa ya musarrifil qulub sarrif qalbi ala dinik zukatan bayi gaba ɗayan su suna tsakin yatsun Allah madaukakin sarki Allah yana juya su yadda yake ga dama wallahi mutum sai yayi addu'a ba haka ba in Allah yana juya zuciyar mutum zuwa wani wurin sai ka ji kawai yana allan baku allan karbe da musulunci haka za ga Allah yana juya zuciyar mutum sai ya ga musulunci ya shiga zuciyar shi cikin kankanin lokaci mun fahimci wannan da ke ku sai ce idan ga addu'a Allah ta'ala ya tabbatar da zuciyar shi akan musulunci wani hadisi yana tabbatar mana da sifa ta me ta hannu ko ta yatsu na'am da faɗin Allah ta'ala faɗin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare da yace inna Allah yanzulu ila sama'i duniya Allah madaukakin sarki yana saukowa zuwa saman duniya al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi a kitabu tafsir babin qaulihi ta'ala kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfiruna cewar a wannan lokaci lokaci ne mai tarin albarka lokaci ne da Allah ta'ala yake saukowa saman duniya yake cewa ina mai neman gafara a gafarta mashi ina mai kaza ina mai kaza ina mai kaza lokacin kuma da ya fi kowane lokaci daɗin bacci Allah yana cewa ina mai neman gafara a gafarta mashi amma wasu zai sun ce ai mala'ika ne ke saukowa ai ba za a ce yanzu rabbina rabbuna ba sai dai yanzu malaku rabbina to yanzu mala'ikan ne zai ce alamu gafiran yarga gafiran yanzu mala'ikan ne ke gafara kenan wa fahimci wannan ko saboda irin waɗannan kawai zaka ce ka sallama ka yadda abin da ake bukata da kai anan kai imani to yin wannan imani ne ya gagaro su su tun da kwakwalwarsu ba ta ɗauka ba ba su yadda da cewar hakan ba da faɗin Allah ta'ala da yake faɗin ma'aikin Allah yake cewa wa yanzu lo yawma arafa Allah ta'ala yana saukowa a ranar arafa wani hadisi hadisin musulmi ne kusan duk waɗannan ahadis ɗin bayanin su yana na a ƙasa kowace lamba sai ka duba ƙasa za ka ga wanda ya fitar da hadisi ne kamar inna Allah yanzilu rabbi abin da inna Allah yanzilu ila sama'i duniya wani hadisi ne na al-Imam al-Bukhari da Imam Muslim na hadisin Abu Hurairah radiyallahu an wa yanzilu yawm al-qiyama kuma Allah madaukakin sarki yana sakuwa ranar al-qiyama domin Allah ta'ala yana cewa al yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ikatu wa qudiya al-amr wa ila Allah turja'u al-umur da kuma da dai al'amura ga sunan kalla idan dukatil ardu dakkan dakka wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa ja'a rabbuka sai yan balaga suka ce wa ja'a amru rabbika albalagatul wadiha a babul ijaz haka suka faɗa wannan kuma kuskure ne wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa a antum a'lamu amillah eh shi Allah ta'ala din ne ya ce wa ja'a rabbuka sai kuma kai zaka zo ka ce a'a wa ja'a amru rabbika ga wannan kankan ba ne da gaggawa wa inna jahannama la yazalu yatrahu fiha hatta yadwa alaiha qadamahu jalla sana'u hakan nan jahannama ba za ta gushe ana watsa mata ba Allah ya ce yawma naqul li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid imam al-bukhari ya kawo wannan hadisin a kitabu tafsir babu qawli ta'ala hal min mazid shin akwai ƙari akwai ƙari jahannama kenan tana cewa akwai kari akwai ƙari akwai ƙari ba za ta bushe tana neman ƙari ba har sai Allah ya sanya mata ƙadamahu a ciki shikenan sai ta ce ƙaf ƙaf wannan naka shine sallamawa haka nan da faɗin Allah maɗaukin sarki da ya ce in mashaita ilayya idan kai tafiya zuwa gare ni har waltu ilayka sai in gaggawa zuwa gare ka kun gano wannan wani hadisin yana ina wasan da manyan za karɓi har da shi kun yi shuru kun yi shuru kun yi shuru kaza sai ta da faɗa shi da yake cewa khalaqallahu adama ala surati khalaqallahu adam Allah ya halicci adam ala suratihi ha damir ya udi ila maza kun yi shiru ala suratihi eh? a wata ruwayar inna Allah khalaka adama ala suratin rahman eh kun yi shiru kaga wannan ruwayar tana da wajahaini ko dai ta zama ha'ud damir ya udu ila ismul jalala ko ya uda ila aqrabi mazkur shine adam to amma wacce ruwaya sai ta zama mufassira ta fassara wannan iskal din cewar ha'u damir ya udu ila Allah dan wata ruwayar inna Allah khalaqa adama ala surati abin nan inna Allah khalaqa adama ala suratir rahman wannan abin da yake a gare ka shine ka sallama kawai cewar Allah ta'ala yana da sura sai dai wacce irin sura kuma da aka ce ala surati adam shi akan sura halitta annabi adam a'a kai ma ka riga ka san annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce mutane za su shiga aljanna ala suratul qamar kun shiru dunkula za su zama wata sai shi shiga aljanna haka eh to kusan da ko wajihi kenan وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة رأيت ربي ubangiji na wannan wace irin ru'uya ce ru'uya ce ya qafan ko ru'uya ce nama a halin bacci wannan yake ko kuwa a'a ba a halin bacci abin yake ba ya kafan ne kun yi shuru tana da fuska guda biyu ko dai zamana ya gan shi ne ba a cikin bacci ba ko kuma ya zamana kun yi shiru to bari mu karanta hadisin da ke cikin turmuzi kai tsaye mu koma kan hadisin kenan alimamu turmuzi ya kawo wani hadisi a cikin kitabu tafsir babu wa min surati sad imamu turmuzi yake cewa rahimahullah azza wajal haddathana muhammad bin bashar قال حدثنا معاذ بن hani أبو هاني sukari قال حدثنا جهضم بن عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن عبد الرحمن بن عيش الحضرمي أنه حدثه عن مالك بن يحامر السكسكي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح da isnadin sa tiryan tiryan har zuwa ga mu'adh bin jabal yake cewa mu'az ibnu jabal yake cewa an tsare mana ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a wata safiya ta sallar asubahi mana bai fito sallar asuba da wuri ba Ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai fito sallar asuba da wuri ba hatta kidina na tara'a aina shamsi har muka kusa mu dinga gano goshin rana idan rana ya hudu ba su yi me ba suna jiran wa amma sai ga mutum minti biyar sai gana ce ina liman yake wani wuce ka musalla abin mamaki a masallacin waɗanda suka ce wai su ahlus sunna kun shuru minti biyu minti uku sai a ce wani wuce gaba musalla alhali man ne fa shi mai ɗanɗana mulkin mana ya yi cewar dubu jirin mutum guda wannan bai idan babu uzuri kenan alhalin dubi irin yadda limaman mu suke da zarar an ce lokacin sallah yayi gaggawa ake gaggawa suke to amma sai ya ga mutum tun yana sa tun ina sa alhamdulillah ba za mu tsarkake mutum ba da mutum don mutane ake da tana an watsa da wadansu al'amura minti biyu minti uku in liman ya kara sai ga ana cewa wani huce ka ba da sallah wani huce ka ba da sallah kuma yanzu ga hadisi a cikin turmudi mun karanta sahabbai ba su ce wani huce ka ba mu sallah ba wani sunna ana yin wata ne a wata ko kuma kawai shi to in haka ne me yasa ba ku ba sallar masallacin babu liman ba kowa ya wuce ba da sallah sai aka ce a akwai liman sai zamana shi kwata-kwata ba shi da wani hanzari kenan ba shi da wani uzuri kwata-kwata ba tsaye an tuntuɓa ba ba a duba ba ba a yi kaza ba lokacin sallar fa shiga yake ba ma fita yake ba wanda ke suna su ne yanzu nan lokacin sallar fita yake ko shiga yake fita yake amma ba su wuce ba har su kaɗan ya rage su ga idan rana kado Allah mutum a dinga gyarawa a dinga gyarawa sosai da sosai ba haka kai za a ce wani wuce ka bada sallah ba wani wuce ka bada sallah eh mai adat ina rumu da adata ana ma maganar sunna ne kana magana adata adata kuma masallacin babu liman mana kowa ya wuce ba da sallah amma tunda har an ɗora mai nauyi na al'umma cewar shi ne liman kun lura da wannan da kyau ko sai a dinga bashi hanzari ai to amma fa abin da suke tunani ya baro shagon shi babu kowa kuma la'alla ya yi minti talatin a shagon shi babu wanda ya ce mai cikanka amma sallar da izo gani yake kamar yana akan wuta wani wuce ka bada sallah wani wasu kuma a'a fira kawai za a je a yi to koma dai me kake da yanzu sallah ka zo saboda ka sai ka jira ga shi lokacin sallah ne zai fita to haka babu yadda za a ku a ce lokacin sallah gashi zai fita ana jira to amma lokacin sallah nan shiga yake fa sai ka ce wani huce ka bada sallah wani huce ka bada sallah dan ana so a dauki limanci ba wani abu ba Allah ta'ala ya sauke fa kharaja sari'an sai ma ke Allah tsira da aminci Allah su tabbata a garshe ya fito da sauri fa fuwi ba fi sala sai aka tada iqama sallah fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yi sallah wata sallar kenan magana me muke yi shi ra'aitu rabbi din da da a bacci ne ko a farke ne wata jawwaza fi salatihi sai ya takaita karatun sallar falan ma sallam a lokacin da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya sallama da abi sautuhi fa qala lana sai sa a kira mai a janyo mai sanda shi sai ya ce da mu ala masafikum kama antum kowa ya zauna akan sahunsa kamar yadda yake kamar yadda ya zaman sallah ya zauna ya tahiya kowa ya zauna a haka sallallahu alaihi wa alihi wa ilaina sannan sai ya juyo zuwa gare mu sun saman nan sai ma'aikin Allah ya ce amma ku fa saurara domin harfu istiftah ne harfu ne in nisa uhaddithukum ma habasani an kuma ghata zan ba ku labarin abin da ya jinkirtar da ni dangane da wannan asubahi din inni qumtu min al-layl ce ni na tashi da daddare sallallahu alaihi wasallam fatawadda'tu nay alwala wa sallaitu nai sallah ma qaddara li gurgurda abin da aka kaddara mu bai faɗin rako'in ba kenan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake su duniyar zanzan a gare su lahirar ma zanzan a gare su amma sun tahi sun yi sallah cikin dare ina ga mu da muke cike da wasuwasi sai dai zato ga rabbina mutum yana sallah kawai saboda haka ba ka jan ana rikicin ana karawa a tarawihi ana hada tarawihi da tahajjud sai watan ramadana da ramadana ya wuce da wannan magana ta wuce shi kuma hadisin aisha din da ake magana akan shi ta ce fi ramadana wa fi ghairi amma ku sai a ce ramadana ga kuke fana astu fi salati sai gyangyaɗi ya kama ni a cikin sallah fasta kafaltu sai gyangyaɗin imin nauyi sosai da sosai ma'ana yanzu kaga sai ba sallar kenan ya kwanta kun gane sai ba sallar ya kwanta fa'iza ana bi rabbi tabaraka wa ta'ala kawai sai ga ubangiji na tabaraka wa ta'ala fi ahsani sura a mafi kyawun yanayi faƙal sai ya ce min ya muhammad sallallahu sallama ƙultu sai na ce labbaika rabbi labbaika rabb faƙal sai allah ta'ala ya ce min fima ya tasimul mala'ul a'ala a kan me al mala'ul a'ala suke rikici suke magana a kan me suke tattaunawa kun gani ko cikin suratul sa'ad a karkashin wace aya kenan eh kun yi shiru ina mu cikin suratul sa'ad la ilaha illallah a cikin suratul sa'ad babu almala'ul ala to na ce ina kenan ah kun yi shiru za a tsaye da karatun kenan sai kun kawo ayar cikin suratul sa'ad ba ku kawo mala'ul a'ala ba idai ta simuna lai kiyaye kuntu ubangiji na ban sani ba in zuwa kenan ita bai sani ba mai abu a ciki ai abu shine baka sani ba ka ce ka sani wannan shine jahilci amma baka sani ba ka san wannan ba wani abu bane fa amma sai ga mutum ya cije shi fa sai fa ya faɗa fa yace la adari rabb qalaha salasan yana wannan magana su uku qala yace fara'aitu wada'a kaffahu baina katifai yace sai naga ubangiji Allah madaukin sarki ya sanya hannunsa a kafaɗata hatta wajatu barda anamilihi baina sadayai hannaji sanyin yatsunsa a kirjina fatajallali kulle shay'in sai dukkanin al'amura suka bayyana a gare ni kawai wa araftu na gane kuma me ke faruwa faqal sai Allah ta'ala ce ya Muhammad ya Muhammad qultu sai na ce labbaika rabb qal fima yahtasimu al-mala'u ala qultu fil kaffarat cikin sai na ce amsar ita ce suna tattaunawa ne a kan abin da ya shafi abin da ke kankara zunubi wai me yake kankara zunubi kun gane maganar kul ina da an huce mahallin shahid ko yanzu yanzu a cikin barci ne ko a farke a cikin barci ne mu ci gaba ko mu tsaya qultu sai na ce filka farat suna magana ne akan abin da ke kankara zunubi qal sai Allah ta'ala ya ce mahun menene su qultu sai na ce kun ga a da na tambaye ce bai sani ba da Allah madaukakin sarki ya sanya hannunsa a kafadarsa sai ya ji sanyin a zuciyarsa kawai sai al'amara suka buɗe. sai na ce a aqdami ilal jama'at tafiya da sawu zuwa salloli na jama'a su ne me alkafarat wal julusu fil masajidi ba'da sala da sal zama a masallatayya bayan an idar da sallah wani inda ka san akan garwashin wuta yake in kai sal ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah kana jiwa nan zaka ganshi a bakin wani taga ya fita kun yi wa isbaghul wudu'i wa isbaghul wudu'i fil makruhat da kyautata alwala a lokacin da mutum yake jin sanyi sosai da sosai qal sai Allah ta'ala ce thumma fima sannan kuma dai akan me qultu sai na ce it'amu ta'am ciyar da abinci kun gane ko zaka ciyar da abinci ne ba ciyar da saura abinci mai kyau mai rai da lafiya haka zaka ciyar da shi walinul kalam da tausassiyar magana salatu bil laili wan nasu niyam da sallah cikin dare bayan da mutane sun yi bacci qal sai Allah ta'ala ya ce sal roƙi yake ce da kenan manzo Allah sallam roƙi kul ga yadda zaka roƙon la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an ce da shi ya roƙa sai kuma aka ce ka ce اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce da sahabbansa innaha haqqun lallai waɗannan bayanan tsantsar gaskiya ne fadaru su ha ku karanta su ku karance su sun mata'allamu sannan kuma ku sanar ku koya ku koyar inda mun san cewar akan me suke abin da daddare ne kenan washbahu hadil hadis da makamantan waɗannan hadisai fa alayka taslimi abin da yake wajibi akan ka shine ka sallama eh wa tasdiqi ka gazgata mun na sha maimaita wannan ba wuri ne na zurfafawa a cikin qadiyar ba wuri ne na ta'asili tunda karatu tukan za su dinga maimaituwa in kun lura ba mu kawo waɗanda suke sun saba ma waɗannan ba ya ga ci waɗanda suke nan kurkusa kun gane wannan shi'a sun saba ma waɗannan da yawa akwai hadisan da ba su yarda da su ba da na ce muku shi'a ina faɗa muku ita abun nan wa shahida shahidun min ahliha akwai wanda muke magana da shi ya ce yanzu ka yarda da hadisi wannan hadisin Allah ta'ala zai sanya kafashi a cikin jahannama sannan sai ta ɗauke da sauran maganganu irin waɗannan masu tarin yawa wanda yake kaga wannan itarafu ne bi zambihim wanda yake wa ma tukfi suduruhum akbar abin da yake naka shine ka sallama ka gasgata wa tafwid shike sannan kuma abin da ya shafi kaifiya din ka fara ka mika shi ga Allah madaukakin sarki shine tafwidul kaifiya ba tafwidul ma'ana ba ma'ana ka aika san ma'anar. to amma ya abin yake ka mika shi ga Allah madaukakin sarki warida kuma ka yarda wala tufassir shay'an min hadhihi bihawak kar ka fassara ɗaya daga cikin waɗannan al'amura ɗin da son zuciyarka fa innal imana wajib imani da waɗannan al'amuran wajibi ne fa man fassara shay'an min hadha bihawa duk wanda ya fassara ɗaya daga cikin waɗannan al'amuran ya karkatar da su da son zuciyar shi waraddahu ya kauda da kai da su fa huwa jahami to mutumin wannan mutumi mutum ne da ke kan tarba ta jaham ibn safwan wanda yake jaham ibn safwan malaminsa shine ja'ad ibn dirham al-yahudi shi ja'ad ibn dirham tintirin bai yahudi ne shi ya kirkiri aqidar ya koyar da jaham ibn safwan to shi da jaham ibn safwan da yake shine mai baki shi ya ɗaya ta mazhabar ta jahamiya waɗanda yake basu su yadda da sifofin Allah maɗaukin sarki ba gaba ɗaya ba su yarda da sunayen shi ba kawai daga cikin wannan akidar a sha'ira su masu kaɗan samu nasu amma a sha'ira ba jami'a ba ne sai dai akwai tunda suna fasara sami'un bila basirun bila basar duka waɗannan ba akida ce ba fasara ce ingantacciya ba Allah ta'ala ya wuke wa man za'ama annahu yara rabbahu fi dari duniya fa huwa kafirun billahi azza wa wa man za'ama duk wanda yake ganin cewar annahu yara rabbahu fi dari duniya cewar shi din nan yana ganin ubangijinsa a nan gidan duniya to fa huwa kafirun billahi azza wajal wannan mutumin tintirin kafiri ne duk wanda yace yana ganin Allah ta'ala akan duniya wa kan sunna ne fa abin ya lafa amma da mutum sai ce ya ga Allah da safa akan zogale wallahi tallahi malam ai waɗanda malam Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi kunnuwa kan sunna kasar nan shi yasa waɗansu abubuwan dole aka shuru ba za su faɗi ba su da kansu ba za ka ji mutum yana ce maka yana ce ma wanda iya da shi fa yana ce da shi inda zai faɗa mai wani abin da ya kafurtar da shi ba wai yana faɗa maka ba kai dana mata baka abin nan da shi ba a'a wanda iya da shi mai yake cewa yake ce mishi akwai magana da zai faɗa mai inda zai faɗa mai da ya kafirtar da shi to ya faɗa mishi mana to idan wanda iya yadda da shi ya kafirtar da shi kaga shi kenan waka fallahu almu'minina alkitab mun wannan maganar a baya cewar maza abin nan harka sufanci so suke ganin ana ganin Allah ta'ala duniya da lahira mazhabin abin nan shi'a shi'a da yan bidiya su suke ganin ba a ganin Allah ta'ala duniya da lahira mazhabin ahlus sunna kuma banda duniya sai lahira kamar da bayani ya gabata domin annabi Musa alaihi salatu wassalam ya nemi ga Allah madaukakin sarki rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ila aljabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك na أول المؤمنين saboda halitta da Allah ta'ala wa dan adam a nan duniya ba halitta ce da za ta iya ɗaukan ganin Allah maɗaukakin sarki ba ko fahimci wannan da kyau ko ba ganin halittar da Allah ta'ala iwa mutum a ciki ta sha bamban da halittar da imai a nan lokacin da mutum yake a ciki ta yana yake cin abinci ta cibi da ya zo duniya fa ta baki cibiyar ma ba ganin naɗe ta aka yi so ka irin waɗannan al'amura al'amura ne da mutum ba zai sanya kwakwalen shi a ciki ba amma a lahira Allah maɗaukakin sarki zai wa mutum halittar da za ta sa mutum ganin Allah ta'ala ya dauki ya iya ganin Allah madaukakin sarki domin Allah ta'ala nur ne da aka tabbata sallam ya ga Allah ta'ala Isra'i yace nurun anna ara yace ra'aitu nura ana ba ta mun gano wannan da ke ko saboda haka wannan shine madhhabin ahlus sunna subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik karatu karatunmu na wannan karan kenan zamu dasa aya a nan sai ya zamana za tashi a gaba ta arba'in da hudu a darasinmu na gaba da izinin allah maɗaukin sarki darasinmu na gaba zai fara ne darasin mu na gaba dama mun yi magana cewar darasin yana kasantuwa ne dukkan bayan watanni uku sauraka yanzu muna 28 yau kenan ga watan zulhijja ma'ana yanzu in muka lissafa wata uku sai mu ce almuharram safar sai rabi awwal kun shiru uku rabi awwal asabar ta biyu ta watan rabi awal asabar ta biyu kowa ya rubuta ya abin ya lalabo date din ya sanya asabar ta biyu ta watan rabi awwal da izinin Allah madaukakin sarki za mu tashi ana saboda kan na jin yanzu ba sai an sanar da kowa ba kenan sai mutum ya san armenda eh yawwa kun gane maganar asabar ta biyu ta watan rabi awal za mu ɗora a nan inda muka tsaya muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sufofin shi madawaka Allah ta'ala ya gafarta mu al-Imam al-Barbahari Allah ta'ala ya haskaka zuciyar shi ya haskaka kabarin sa Allah ta'ala ya haskaka kabarin sa wannan kwarki da muka dauka ana gabatar da wannan karatu muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sufofin shi madawaka Allah ta'ala ya sanya mana albarka abinda muke na daidai Allah ta'ala ya albarkace mu da shi ya kuma tabbatar mana da shi wanda muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana kuna musifa Allah ta'ala ya fi mana kawai dai nasiha ita ce dai ya mana darussan da ake na sha maimaitawa kowa ya ji ciwar da shi ake yi ina da jaddadawa ba ma taba karatun nan a ce wai da wani ake a kai da kake ji kai da kake sauraro kai da kake gani da kai ake sabili da in ka ji ciwar da wani ake yi to fa shikenan shi ma wani zai ji da wani ake yi amma yanzu in na ji da ni ake na gyara nawa ka gyara na ka maka gyara namu sai ga al'umma ta samu ci gaba ko fahimci wannan da kyau ko Allah ta'ala ya albarkace mu ya albarkace rayuwar mu baki daya mal habib mal na yi na yi da malami tuntuna a ce ce wani abu ce ya riga an ce wani abu sai daga bai kuke ta rubuto tambayoyi kuma ka ga yanzu in na ki amsawa fa ban da laifi saboda me ku bar amsa darasi na farko na biyu na ce na ce kowa ya zauna inda yake kowa ya zauna inda yake kowa ya zauna inda yake darasi na farko ko na biyu na ce mana kowa ya dinga rubutuwa har wasu suke tambaya nake cewa an ka ɗaga hannu ka gaba a maka magana ba sai kai shiru ana fatan mun fahimci wannan da kyau sabili da haka karatunmu na gaba da izinin Allah ta'ala zai tashi a ranar asabar ta biyu ta cikin watan rabi awwal za kuma mu ci gaba a wannan littafin ne saboda kowa yanzu kaga sai ya adana littafinsa kowa samu mun sha maimaitawa ku haɗu mutum biyu mutum uku ku yi revision ɗin wannan karatun baki ɗayan shi don wannan karatun karatu ne na wata uku eh in kuka lura karatun da ake yi mako mako awa nawa ake yi awa ɗaya amma wannan karatun awa ɗaya da rabi muke yi ƙasa ne ka same shi awa ɗaya da rabi amma yakan karu akan awa ɗaya da rabi yanzu in ka ɗauke shi awa ɗaya da rabi awa ɗaya da rabi so hudu so bakwai awa nawa kenan awa hudu awa ɗaya da rabi so bakwai kaga awa ɗaya ɗai so bakwai awa bakwai kenan awa goma da rabi kun gane ko kaga awa goma da rabi a wata hudu a wata uku sati nawa muke da su kun yi shiru sati sha biyu sha uku muke da shi a wata uku to za ga wannan karatun kusan na waɗannan watannin ne don mawuyaci ga an yi wata uku a ce malam bai yi fashi ba ko bai yi tafiya ba kun gane wannan ko saboda haka wannan karatu ne na wata uku aka yi shi a mako ɗaya a yanzu akwai buƙatar mu haɗu mu biyu mu haɗu mu uku a ce mu faro tun daga farko har zuwa nan inda aka tsaya bayan na yi ni kadai bayan mun yi mu biyu bayan mun yi taron jama'a kenan Allah ta'ala ya albarkace mu ya sanya mana albarka a rayuwar baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk